shugaba muhammadu buhari na najeriya ya karbi bakuncin shugaban dariƙar tijjaniya ta duniya wato sheikh sharif muhammad kabir ibn muhammad wanda ya ziyarce shi a abuja ƙarƙashin jagorancin ɗaya daga cikin 'ya'yan shugaban tijjaniya ɗin na ƙasa najeriya wato sheikh ibrahim dahiru bauchi ga malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya bayan da aka kammala taron tsakanin shugaba muhammadu buhari da 'yan kungiyar ta tijaniya ya nuna musu cewa duk yadda ake zato wato sha'anin taɓarɓarewar tattalin arziki da sha'anin gudanarwa a Najeriya ya kai ya wuce haka wajen lalacewa an samu gagarumin matsaloli wanda ya zayyana su wanda na tsaro na su boko haram na rashawa da cin hanci da kuma waɗanda suke ganin man fetur ɗin da ake gadara da shi a Najeriya na su ne fiye da suka ga dama za a yi da su duk irin wannan matsaloli ya ce gwamnatin suka fuskance su kuma sun tauye mata irin wato rawar gani da za ta iya yi ya nemi waɗannan manya-manyan malamai da suka zo su ci gaba da yi sa addu'a kuma a yi ƙoƙarin shawo kan jama'a fahimci cewa matsalolin da muka samu a kanmu abu ne da za su wuce insha Allahu domin yanzu dole da ake cewa kanwar naki ai yanzu ta sa mun fara fuskantar noma ƙasa ta fara mai da hankalinta wajen ciyar da kanta da kuma samun arziki ta wannan sashe kuma an fara samun ah, nasara kamar an ɗinki wata baraka ce da ake hasashen akwai ta tsakanin 'yan ƙungiyar nan ta tijjaniya da shugaba muhammadu buhari wanda ana ganin kamar ya mai da hankali akan mu'amala da 'yan kungiyar izala ta najeriya idan wannan baraka akwai ta mu ba mu santa ba ba ma jin ta ba ma ganin ta ina dai so in tabbatar maka cewa manya manyan malamai ne suka zo masa wasu su daga alkahira wasu su daga morocco inda cibiyar wannan ƙungiya take wasu su kuma manya manya daga nan najeriya wa'anda da yake dama shi shugaban Muhammadu Buhari ya san su ya yi maraba da su kuma ya ji dadin cewa sun je sun yi addu'a kwana uku a Yola a jihar Adamawa inda suke wa ƙasa roƙon Allah fita ita daga cikin wannan mawuyacin tattalin arziki kuma Allah ya kawo zaman lafiya. kuma Muhammadu Buhari ya ɗauki duk kungiyoyi na addini bai ɗaya ba wani cewa a ya fifita wani akan wani a duk yadda muke gani kuma a yadda aka san shi. A waje ɗaya kuma na ji ta bakin ɗaya daga cikin wakilan sheikh ɗahiru bauchi wato ɗansa ibrahim ɗahiru bauchi yana ƙara mun haske dangane da irin muhimmancin da suka baiwa wannan ganawar da 'yan ƙungiyar tasu suka da shugaba muhammadu buhari to alhamdulillah kamar yadda shi shugaban ƙasa ya nema yake da allah ne su gaya wa mutane da cewa ya samu najeriya cikin wahala ya ce kamun ya zo shekarun da suka wuce man fetur ana sai da shi dala ɗari har ɗari biyu sai gashi a zamanin sa ya zo zamanin da dala talatin da bakwai ake sayarwa to shi yasa wannan wahaloli da ake ciki kuma babu waɗansu kuɗi da gwamnatin da suka ajiye kuma ya sake cewa zuwan sannan ya zo har ya sa kush wajen guda cikin talatin da shida ya da bakwai ba sa ma iya biyan kuɗin salarin su sannan yan ƙasa kuma su yi ƙoƙari su gaya wa almajiran su cewa a koma noma a samu da yadda kowa zai rike kanshi kuma a ƙara kiran almajirai yan uwa su gaya musu cewa su tsaya da addu'a Allah ne kaɗai zai fitar da mu cikin wannan hali da muke ciki shi dai kyakkyawan niyansa shine musamman ya yi maganan wannan yan gudun hijira ya ce yanzu akwai mata wanda mazansu suka mutu ga yara duka da yanzu gwamnati wannan hankalin ta duk akai saboda yanzu nan mutanen ya ce in gwamnatin sa bata tsaya ta gyara su ba to gaba su ne boko haram a daidai wannan lokacin za a iya cewar an samu jituwa da fahimtar juna tsakanin ɗariƙa ko da ita fadar gwamnati ganin cewa ana ta ganin akwai takon saƙa tsakanin ku da shi har kuwa sun kuna zargin cewa ya mai da hankali ga 'yan izala saɓanin ya rungumi kowa da kowa a matsayin ƙungiya ce ta addinai. a shi shugaban ƙasa ya asali kowa ya san na mutane mai musamman yau har wani yake gaya mace ah malam da kuke kan da fati na ga shugaban kasa da shi yake ah ba da ban ya iya salatul fati amma dai ka san yanayi su yan tijaniya yawanci malaman su addinin su ya dame su da kiran su wajen wa'azi ba su da harkan duniya ba don su ba sa irin wannan shige-shigen to shi kan siyasa wanda ke kusa da shi da shi zai fara shi wanda kusa da shi ma sun masa yawa ya gama da su bare ya kira wani mu dai dama mu al'amarin mu tijaniya mu bi na gaba ne mu kowa ya zo a gwamnati za mu bi shi Allah ya mu cika bi wanda yake hukuma malam ibrahim ɗahir rubuci kenan ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyar tijjaniya da suka kai ziyara a fada gwamnati inda aka gana tsakaninsu da shugaba muhammadu buhari umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria